don haka ne ma kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno suka kira wani taron haɗin gwiwa da 'ya'yan kungiyoyin nakasassu na jihar borno don zaɗa kokawa gwamnati da ma kungiyoyi masu zaman kansu da su koyi waɗannan al'umma da suka samu kansu cikin wannan hali na nakasa ambassador ahmed shehu dai shine shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno yau in ka juya kana so ka sani mutane disable miskinai nawa ne a borno ba wanda zai iya gaya maka so ya za yi ka taimaka musu in baka da sunayensu da sauransu taimako da ake bayarwa a wannan matsalin da ake ciki masu taimakawa tura da sauransu su duba yadda suke taimaka din a yi taimako na musamman ma musamman masu disabled people da ake ba da taimako a nan kuma ta wajen ba da aiki da wajen makarantu duka a zauna a duba a ga yadda cewa masu kananan karfi da kuma masu miskinai su samu musamman a basu tunani na ya za a tafi da su a wannan tafiyan Mallam umar muhammad dai shine shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassu da suka da kurame da guragu da kutare da mamakafi da kuma gabatar da wani koke da dan majalisa mai wakiltar mazabar birnin mai Maiduguri. Muna da koke-koke ta fannin ilimi na musamman wanda ake faɗa wa education. Muna da koke-koke na rashin aiki kuma muna so a bude mana mu ma commission kamar wata ma'aikata ta musamman irin yadda Lagos da Plateau ta yi. Kuma bayan haka muna so ita gwamnati kama mana ofis ɗinmu na nakasassu na musamman permanent ofis ɗin da za a ga mu kadai ne wanda ba mu da jihohi wanda ba mu da ofis a cikin jihohin Najeriya talatin da shida saboda haka wannan babban kalubale ne ma gwamnatin jihar Kudu kuma muna roƙon mai girma gwamna ya taimaka mana da bos ɗin da za mu dinga gabatar da ayyukanmu daga cikin jihar nan kuma zuwa cikin sauran jihohi na Najeriya shine koke-koke wanda muka gabatar mushi a takaice. Ali Abdu PRO na kungiyar guragu na ɗaya haya ta dame mu mu na kasassu sofi ya kamata a taimake mu da jarin da mu ma za mu zanna bakin kofa ko albasa ko gawayi ko itace za mu iya sayarwa ba lalle dole sai mun hau titi mun yi bara akwai nakasassu a e, uwayensu sun mutu sun bar su yara kankana ga munan abincin da za a ci ma wallahi tallahi sai ka fita ka yi bara ka samu ka kawo gida a ci ka zura ma Allah ido gobe kuma ka sake fita. Honorable Bukar Tijjani shine dan majalisar dokoki na jihar Borno da kuma yi jawabinsa yana mai cewa yanzu koke-koken da muka ji a nan ni insha Allahu rabi a matsayina na dan majalisa za mu yi compelling gwamnati ta zama wajibi a kanta wadda ba wannan gwamnati mai ci yanzu ba kowane gwamnati ya zo ya zamana a wani doka a kasa wanda zai yi amfani da shi ne ya ga ya tallafa muku sai dai taron na wannan shekarar bai samu wakilcin wani daga bangaren zantarwa na gwamnatin jihar Borno ba Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya